zabiyar ƙasa tunani kawai ta kai a kan rayuwar kwarar yaban malan sufi da amaryar matar fata na da natsuwa sannan da ilimi ƙul'ani hadisi fiƙihun ta ta haɗa yaban malan sufi da tafi har da zana miki mata abun faɗi ke ɗauki mijinki karki mai ce shi sakarai gaban malar suki da amarya ki wanke abun ki sai ki koya kamar uwa ki lallashi sahibi ki in ya shige kushi gaban malar suki sai shi ƙaurace ma kayan da bayan su ban malan su da amayan sata nasihar da zan maka ango abun faɗi ne ka gode ma Allah wanda ya baka sarau ban malan su da amayan sata ka ɗauke sai ba ka ka lallashi sahibar ka in ta shige kushi da ka ɗauke trên she not cha lại lòng con hãy là Ah, ango malam sufi da amarya malama sarauniya ga bincicika nan masu tare da sakonni zuwa gare ku don haka in yayi wuce a lallace in ta wuce a lallace ta sai a dauna lafiya <coughs> abu na gaba shine ya isa ya isa abu na gaba shine karanta da tarihin wannan amarya a cikin wannan makaranta ya isa da Allah saurara lokaci ya ce a saurara da Allah lokaci ya ce a takaitaccen tarihin wannan amarya a cikin wannan makaranta mai albarka ya bisa al'ada a cikin wannan makaranta duk wadda za ta yi aure musamman wadda ta shuka alkhairi a cikin wannan makaranta ana karanta takaitaccen tarihinta a cikin wannan makaranta don irin wannan rana ko da ba don Allah ba za ki yi ma irin wannan rana da za ta riske ku. Ah, a kamar yadda an ka sani wannan ɗaliba ta fara karatu a cikin wannan makaranta tun matakin rauba wato tun ana koranta da kare ana turo ta makaranta yasa ta kai wannan matsayin yanzu da ciki an kawo ta tun tana rauba ta kawo mataki aji daban-daban har sauran aji hudu wanda a cikin aji hudu Allah subhanahu ta'ala ya azurta ta da sauka alkur'ani mai girma ranar da sauke alkur'ani mai girma kan ta wata da ranar ba ita ce ranar sha uku ga watan uku shekara ta dubu da sha biyar yanzu kenan muna da shekara shidda kenan da sauke alkur'ani mai girma a da sarƙari na wannan makaranta ko da ɗalibi ya yi sauka alkur'ani mai girma ta farko yana ƙara dawowa ya da na alkur'ani ya ƙara maya ta biyu ta sauke alkur'ani mai girma wanda daga aji hudu bayan walimar saukarta wanda ranar da an kai masa walimar sauka ita ce ranar bakwai ga watan biyar shekara ta dubu biyu da sha shida wanda ya saukar da su a alimar walimar sauka shine malam awal khalis daga nan ta shiga mataki na aji biyar ta ƙara maimaita alkur'ani a zagaye na biyu ta sauke alkur'ani na biyu a ranar ɗaya ga watan ɗaya shekara ta dubu biyu da sha takwas daga nan ta take mataki zuwa aji shidda wanda a cikin aji shidda ta haddaci wani bangare daga cikin alkur'ani mai girma dawa da ƙari littattafai da daban fannin sira fannin fikihu fannin hadisi fannin tajawidi fannin tauhidi dukkanin su gwargwaron hali ta karanta kuma sai ga hanka ya sa'a ta auri malamin tauhidi don haka can za a ci gaba da tauhidi ah. wanda su ne suka na tarihi wannan amarya kuma nuna da jagewarta da dukkanin karatun da malamai suke yi akwai hasken tana ganewa wani lokaci malamai sun ka zaɓe ta a cikin waɗanda za su ringa riƙa ma malamai aiki a cikin wannan makaranta wato almusairin tana a cikin wannan mataki Allah subhanahu ta'ala ya koro malam sufi ya ce yanki ya kwashe ta ta gida ne don haka muna yi mata fata alkhairi abin da ta yi na alkhairi Allah ya sa ya kai mata ah, har zuwa ƙarshen rayuwarta. Ah, Wakan shi ne abin da nan da wasu ya shi ne tana daga cikin ɗalibai waɗanda suna ya su ne waɗanda sauran gaba wurin zuwa makaranta da wani wanda duk ya santa shi ya tana da nisa amma ƙarfe uku da rabi ka shigo makaranta za ka same ta a cikin makaranta ne muna yaba miki a ciki akan wannan kokari da kun kai Allah ubangiji ya baki ikon tarbiyyantar da ɗiyanki su zama suna masu azaka wanda ke ma kin samu wannan nasara ne sanadiyar iyayenki Allah ya baki ikon tarbiyyantar da ɗiyanki shi ma su zama masu hazaƙa ta mace muna yi muku fata alkhairi wannan shi ne takaitaccen tarihi wannan amarya a cikin wannan makaranta abu na gaba shi ne za mu gayyato abokin ango ko malami a cikin wannan makaranta malam abdulkarim usman domin ya gaya ma ango duk wata irin gaskiya da ya sani muna son ya tashi ma ango kai mai karata da ya raba mai kwakwayar shiga muna kiran malam abdulkarim usman domin ya zo ya ya sanya sako zuwa ga ango mala abdulkarim usman mala abdulkarim usman a gabanin zuwa mala abdulkarim za mu sassauta ma ango da hankalin shi ya tashi za mu kira a wa'azance shi za mu miƙa abin magana zuwa ga to ga shi ne ya zo eh, masha Allah